بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau laraba 29 ga watan zulhijja a wani shekara ta 1433 kuma daidai da 14 ga watan nuwamba watan 11 shekara ta 2012 miladiya alhamdulillahi rabbil alamin za mu tashi a babi na gaba a cikin wani littafi mai albarka littafin fadlul islam na sheikh muhammad ibn abdul wahab ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shi da gafara ya rahmshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a darasin mu da ya gabata mun yi bayani ne akan babu tafsirin islam babin da imana bayanin menene musulunci bayan da babin da ya zo kafin shi yi bayanin babu wujudu bi khulfi islam babin da yi bayanin wajibci a shiga musulunci sai babu na gaba yi bayanin tafsirin islam menene musulunci a cikin wannan babu na tafsir islam malam ya kawo ayoyi da hadisai aya fa in hadu ka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa littaba'a ya ga kuma hadisai daga ciki da ayar da hadisan suka in ka fahimci in ka hada zai nuna maka abin da yake a islam shine addini kullu addini baki ɗayan sa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma shine addinin musulunci wanda yake ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama haƙƙin iyaye haƙƙin malamai haƙƙin kowa da kowa domin ya kawo mana hadisin da ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi ina yana daga cikin musulunci al-akhlaq al-hamida kyawawan ɗabi'u duk shi'ab ne na al-islam kyawawan ɗabi'u duk su ma rasa ne na musulunci saboda hadisin al-muslimu man salima al-muslimuna wa yadihi sai nuna mana kenan musulunci ya shafi haƙƙin Allah da haƙƙin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu malam yace mana babu qauli Allah ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu falan yuqbalu min malam yace babu qauli Allah ta'ala wannan babi ne da malam ya wani shi yace wannan babin zai yi bayanin fadan Allah subhanahu wa ta'ala ne da yace wa ومن يبتغي غير الإسلام دينا ba ديبي ba دبا ba تيبا أمسعين الدين فلن يقبل منه to ba za a taɓa karɓa a wurinsa ba wannan abin da ya yi ba za a karɓe shi ba saboda ya yi ba musulunci ba kuma idan ba ku manta ba malam ya kawo mana wannan ayar a can baya lokacin da yake mana fagol islam sai kuma ya sake kawo ayar a nan don ya nuna mana musuluncin nan fa shine addinin da Allah subhanahu ta'ala ya sani ne addinin da Allah ta'ala ya ajiye a matsayin addini babu yahudanci babu nasaranci babu majusanci babu sabi'anci babu duk wani abin da yake addinin da ba musulunci ba Allah ta'ala ba zai karbe shi ba innal ladina amanu Allah ta'ala yake cewa abin nan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir aka ce man amana billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah imani da na alkiyama eh da dan ya mutu yana yahudanci kadai ko yana nasaranci ko yana sabi'anci ko yana madusanci, Allah ta'ala ba zai karɓi wannan ba amma idan ya yi imani a nan duniya ya kama addinin musulunci wannan ya tsira duniya da lahira da izinin Allah madaukakin sarki saboda addinin da yake na daidai shine addinin musulunci babu wani addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a matsayin addini in ba musulunci ba kuma wannan musulunci ba wai addini ba wai shine addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kadai shine addinin annabawa baki ɗayan su da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan shine addinin Annabi Isa shine addinin Annabi Musa shine addinin Annabi Lut shine addinin Annabi Nuh duk wanda yake halattacce ne mai sanya ba addinin Annabi Isa to sai ba addinin musulunci dan manya-manyan almajiran annabi isa da annabi isa ya yi kira da Allah ta'ala ya ce falama ahsa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna amanna billah قال قال الحواريون لا نصر الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون كنت نزامنا النبي إيسا كنت آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون كنا شيني أدينا النبي إيسا شيني أدينا النبي موسى عليه الصلاة والسلام isa ma Allah ta'ala ya ce wa man yattabi ghayra al-islam duk wanda ya bi addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhum ba za a taba karban wannan addinin ba da gare shi domin Allah ta'ala bai turo wani da wani addinin da ba musulunci ba Allah madaukakin sarki ya turo annabawa ne baki ɗayan su da addinin musulunci shi yasa kamar yadda muka faɗa wancan muke da faɗa kuskure ne a ce addiyanatu samawiyya wai addinan da suka zo daga sama ana nufin musulunci da yahudanci da nasaranci ya ce adiyanatu as-samawiyya ba addinin samawi ba kuma babu wasu adiyanatu samawiyya addinu as-samawi shine musulunci shine kuma addinin ilahi addinin da Allah madaukakin sarki iya da shi kuma akan shi ya turo annabawa baki ɗayan su Allah ta'ala bai turo annabi Isa da kiristanci ba bai turo annabi Musa da yahudanci ba Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وإنك على خير ثم تجيء السرقة فتقول يا رب أنا سرقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا صيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك عوفي قال الله تبارك قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه أحمد نعم. الله تعالى يتقبل معنا نعم. الله أمشيش ina fatan kuna tare da mu cewa har yanzu ba mu samu wani lissafi wani layi da ya kai uku da yake zance ne na malaka ba ku lura ta yi babu kaulin layi ta'ala wa sai yabtahi ghayra islam dinan falan yuqbal minhu sai malam ya kawo hadisi domin fassar wannan aya yace wala abi hurairah ta radiyallahu anhu an karɓo wani hadisi daga abu huraira abu huraira shine abdurrahman ibn a ashkansi yana cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya yi hijira ya ya riski manzon Allah sallallahu wa sallama kuma ya yi ya zauna tare da manzon Allah sallallahu wa sallama da kyakkyawan zama ya yi karatu yana zaune ana sanar mai cewa zai shimfiɗa burgamunsa in yi jawabi ya naɗe auka sai sahabbai da suke wurin kowa sai ya saura abu huraira ya tashi ya ɗauko mayafinsa ya shimfiɗa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nan nan ta kayan shi ina ga kun ci wannan da kyau wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ubangiji subhanahu wataala ya sanya abu huraira cikin waɗanda yake suka sami ilimi da ƙwarin da suka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin da masu tafiya gona suka tafi shi yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu kasuwa suka tafi shi yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya da irin rayuwar da zai iya samun kanshi a cikin wannan lokacin kun fahimci duk irin rayuwar da zai iya samu a wannan lokacin dan ya kai irin wannan lokacin jan usuli ake yi in ce dan usuli shine jam'i ne a bakaice sai a jinkirta karin kumallo sai ya ci irin karfe goma da rabi din nan zuwa sha ɗaya sai a ci abincin safe sai zama da shi ne masafin shi ne na rana sai kuma Allah ta'ala ya ce mu jiri haka ake rayuwar kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya albarkace rayuwar tun suna da ma Allah madaukakin sarki ya sa shi ya zama zauna a kufa saboda haka mutum ya tsaya ba Allah subhanahu wa ta'ala wai ya sanya dabara shi ko wasu al'amura na shi su zama su ne hakikanin abin da ya sa gaba bai dauke su a matsayin asbab ba matsayin tsani ba to wannan yayi wa kan shi kuskure Allah ta'ala ya sauke قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل القلال أن يجعل الله ثبت على الشياتي تجيء الأعمال يوم القيامة أيها رجل على نتاشر القيامة to nan aikin da karan kansa ne zai zo ko kuma ladan aikin ne zai zo hmm? yi magana ko abin da yake daidai shine aikin ne zai zo da karan kansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma da ya ce tajibul thawabul a'mal amma sai ya ce tajibul a'mal yawmal qiyamah ayyuka za su zo da karan kansu ranar alkiyama za su zo ran Allah subhanahu wata'ala suna neman Allah ya ba su ceton wannan mutumin su cece shi ta yadda zai shiga aljanna kai haka kenan wannan yana nuna mara mutum ya tsare kyakkyawan aiki da in ba haka ba an yi ta ashariya ya ta abubuwan da ba musulunci ba to zai kai kai shekaru Allah alaihi ya sauke Allah sallama yake saka ji usara sai sallah ta zo da karan kanta fata ko sai ta ce ya rab ya Allah ya ubangiji an ana sala ya Allah ni ce sallah ni da karan kaina ni ce sallah sai ya ce ma ki Allah ya ce sai sai ya kul sai Allah subhanahu wataala ya ce innaka ala khair ko innaki ala khair lalle kai kina kan abu na alkhairi lalle ki sallah abu ce na alkhairi kuma ta ji usarqa sannan sai sadaka ta zo shin zakar da mutum ya fitar ne shin sadakoki ne da yake bayarwa ko sai ta ce ya rab ya ubangiji ana sadaqa ni ce sadaka kun ga ta ce mana ta ji ul amal ayyuka za su wannan kuma sai zai na fayyace mana manya manya daga cikin ayyuka ne zakka ta wata ce ita ce sadaka fa yaqul sai Allah madaukin sarki ya ce in innaka ala khair ko in innaki ala khair lalle ke sadaka kina kan abin da yake na alkhairi sai ba karama alkhairi bace kuma yaji usiya sannan sai azumi ya zo fa yaqul sai ya ce ya rab ya Allah ya ubangiji ana siyam ni ne azumi fa yaqul sai Allah madaukin sarki ya ce in innaka ala khair lalle kai azumi kana kan alkhairi ثم تجيء amadu على ذلك sannan sai ayyuka su zo gaba ɗayansu ayyuka mutum ya sada zumunci ta ce ita ce sada zumunci kyautata ma mahaifa ya zo ya ce shi ne mahaifa kaza kowanne ya ce shi kaza sai ya kuwan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in naka ala kai kana ka ana cikin haka sun mai ji'ul islam sannan sai musulunci ya zo da karan kansa fa ko sai ya ce ya rabu ya ubangiji anta salam kai ne as-salam aminci kenan ko wa ana islam ya Allah kuma ni musulunci na duk wanda ya shige ni ya aminta kun da ke ko sai ko sai Allah subhanahu wataala ya ce innaka ala khairi lalle kai musulunci kana ka kai wa a saboda kai ne yau zan karɓa aikin wanda yi wa bika ofi kuma da kai zan bayar da abin da zan bayar ma'ana bika yau ma'akun da kai ne yau zan karɓa duk abin da mutum ya yi da Allah ta'ala zai karɓa ya bashi lana to zai karɓa ne idan akwai musulunci abin da Allah ta'ala zai bayar na rahamarsa na aljanna zai ba wa yake yana da musulunci shine bika da yau ma'afudu wa bika o yau kai saboda kai akan ka zan karɓa aikin wanda ya aiki da kuma kai zan bayar da abin da zan bayar ina fata zama ji wannan da kyau to kun ga anan za ku yanci musulunci shine shakun jin waɗannan jika shine gaba da sallah shine gaba da zakka shine gaba da azumi kuma mutum ta shi haka ma karanta a dukkan jibril قال فأخبرني عن الإسلام قال السلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إذا قلنا عن أحاديث التي ما تدعي الإسلام ما تدعي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله domin shi ne shi ne kan tafiya baki ɗaya kenan na biyu sai ya nuna mana duk da matsayin sallah musulunci yana da bari abin da muke nufi da musulunci shine a tauhid kenan tunda sun hada nan sai zama shine a tauhid a tauhid yana gaba da ita sosai da sosai Allah madaukin sarki yake cewa duka ne yau ma'afudu wa duka o a kan ka ne yau zan karɓa a kan ka kuma zan bayar abin da aka ne ana tume da malamai suke faɗa duk da waɗancan da aka ambata ba su cancanta a karɓa saboda su ba ba su cancanta kuma a bayar saboda su ba amma duk da aka sai aka musu kalla aka ce innaki ala khair wannan ba ta mun gano da kyau kenan wani yana nuna mana a cikin jama'a ko da wani ya tashi akan wani abu sai bai kai yadda ake bukata ba ba ba da shi za a yi sai ne kyakkyawan fata ya zauna sai kuma wani ina fata mun bai tona da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala fi kitabi Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin littafin sa yace wa man yartabi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi addinin da ba musulunci ba falan yusbala minhu to ba za a taba karba a wurinsa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi kuma a ranar lahira yana cikin asararu Allah ta'ala ya tsare kuma muka ce yana cikin asararu shine yayi asara kansa yayi asara iyalansa baki da wannan shine ayar da ke cikin suratul shura ke magana ولكن الذين خسروا أنفسهم وهذه يوم القيامة mutumin da yake asarar kansa yake asarar iyalinsa ba da saboda ya rasa musulunci kuma kullum na da tsammanin ta mana cewa musulunci ba gargajiya ba ce gargajiya daban musulunci daban da musulunci ya zo gargajiya iyaka ya kakkaba gargajiya gaba ɗayanta ya haɗa kan mutane akan abin da ya shafi musulunci tsoraka musulunci kuma addini ne na kowa da kowa sabanin gargajiya da al'adu na kowace kabila ya sha bamban da na wata kabila na wani garin ya sha bamban da na wani garin amma musulunci ki da haka yake da na nan garin mina da na maiduguri da na fatakwal da na lagos da na ibadan da na kano da na kaduna duk iri ɗaya ne da na najeriya da na jamus da na makka da na madina da na china da na japan da na london duk iri ɗaya ne wannan shi ne musulunci ke a magana da gargajiya da ban take saboda musulunci da ya zo ma kakkaɓe ce Allah ta'ala ya tsare baki da abin da ya sama ga wannan dan mutum kada ya zo yana musulunci yana zama da gargajiya yana takudawa da gargajiya wannan ba musulunci shi ne ba saboda kuma mutum zai kamar da na sha ta. muna karanta wani mutum ya ji kamar da shi ake domin duk wata gargajiya da yake tare da ita ya kakkaɓe ta ya sani wannan ba musulunci ba ce Allah ta'ala ya tsare baki وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي صحيح هذا حديث آه، آه، صحيح مسلم كنا أن عائشة لك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق تصديق أجي ما يفرت صديق إلي ما يجب أن تكون sallallahu صلى الله عليه وسلم وشيكم مقاتب النبيين جميع إمام المرسلين ina fata mun fahimci wannan da kyau amma ya Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ita kadai ce matar shi da ya aura tana budurwa amma sauran duk ba da budurwa ya aure su ba amma abin nan zawarawa ya aure su daga cikin su akwai Zainab idan mata suka zauna kowace tana cewa wanci a ita ce gaba a cikin matan manzo Allah sallam wance ita ce gaba sai da shaidu ce ita ce kadai wacce Allah sallama ya aura tana budurwa sai ita kuma Zainab ta ce to ai duk ku iyayen gobe suka aurar da ku amma ni Allah subhanahu wata'ala ne ya aurar da ni ne fauka sabai samawat Allah ta'ala ce kala ma qaba zai min hawa qaran zawwajnaka Allah ta'ala ya kara musu yarda baki da Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinsu Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinsu. su أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyaye kullum kana cewa anna rasulullah qala rasulullah manzo na Allah subhanahu wata'ala ya ce manzan Allah ya ce to kenan tunda manzo ne shi Allah madaukin sarki ke aikowa matsayin sako duk saƙon da aka ce saƙo ne amma ba ta hanyar manzan sallam ya zo ba a je shi daban wannan ba musulunci ne bai shi da alaka da musulunci duk kuma kuskurima da za a yi da duk garan bawon din da za a yi mishi muddin ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba wannan ba musulunci ne. قال يتي من عمل عملا وند يا ايكا تكون ايكي ليس عليه امرنا وند يكي با امرنا مو اكن wannan aikin ba wani muka umarce muka ce yayi ba huwa radd to wannan aikin an riga an mai masa kai domin radd masdar kuma masdar ya fi ismul fa'il karfi ya fi ismul maf'ul karfi sai yake fa huwa radd wannan abin an riga an mai masa shi baki daya domin so mu fahimta anan shine sharadin karban aiki shar'i na farko dole wanda zai aiki ya zama musulmi in kuma kullu da shine matashiyar babu wanda zai aiki ya zama musulmi sai da wanda yi sallah ko ya zakka ko ya azumi in bai in da musulunci bai su wannan ba sallar shi ta yi ba ta yi ba azumin shi yayi bai yi ba tsoraka abu na farko ya mutum ya zama musulmi isa Allah madaukakin sarki yace fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'i wa inna lahu katibun saboda dole a sami imani tukunna kafin mutum ya yi aiki aiki na farko shar'i na farko kenan shar'i na biyu da mutum zai cika kafin ya yi aiki shine zama wannan aikin da mutum zai yi ya tabbatu a shari'a cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya sa a yi wannan aikin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa a yi wannan aikin duk kyawun aiki da duk salalarsa da duk yadda mutum ya sa tabara hangen nesa aka hanga mashi ya ga cewa lalle kan yana da daraja yana da falala muddin ba Allah ne ya sanya shi ba duk mutum ba maza su ne ya shi ba to wannan aikin ko yayi ba a bukata in man amala amala laysa alai amrun fa huwa rad sharhi ne kenan nabi sharhi ne ku dole aikin ya zama akwai ikhlasi duk yadda aikin yake da falala duk yadda ya kai da tabbatuwa a shari'a mutum ba ya shi domin Allah subhanahu wataala ba Allah ta'ala bai bukata wannan aikin وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأن شرط غدا سورة آية بداء القرآن تهدى آية في سورة الإسراء وتآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لا كان سعيه مشكورا ومن أراد الآخرة هذا أفضل الإخلاص كنا ومن أراد الآخرة wasu alaha sa'ayaha ya yi aiki irin na lahira ɗin an samu almutaba a kira ya zama shi ne aikin da aka sa kai abu na uku wa huwa duk waɗannan ayyukan da ya yi shi domin Allah kuma an sa shi ya yi mai huwa mu'minun a lokacin yana mummuni to fa ulai kana na ayyuhu mashkura waɗannan aikin su aiki ne wanda yake wanda za a yi magana da shi wanda za a saka musu to kenan na ba duk kyawun niyyar mutum idan ba a sanya shi wannan aiki ba to ko yayi Allah bai bukata aikin ana bukatar ya sami umarni ne na Allah subhanahu wataala aikin so ake ya samu umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wannan jina da ke ko wannan kenan na biyu kuma dole a zamana an yi shi domin Allah subhanahu wataala shi abinda da zai fito mana da wannan fili shine ya dauke cikin suratul hadid da Allah madaukin sarki yake cewa wa rahabaniyata mubtada'uha ma katabna aha alaiha wa rahabaniyata shi kuma rububaniyanci ibtada'uha su suka kage ta su suka kirkire ta ma katabna alaihim ba mu muka dora musu muka ce su yi ba to wata ka ce me yasa suke yi sai Allah subhanahu wataala ya ce illa ibtida'a ridwanallah ba komai yasa suke yi ba sai dan neman yarda Allah kirkira ta suke yi kuna jina da kyau ko abin da ya sa suka kirkira ne neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala yanzu niyya tana da kyau ko ba ta da kyau tana da kyau amma aikin yana da kyau bai da kyau sai Allah ta'ala ya watsi shi kuma rawa hakari aiki sai da kenan daga cikin maganganun malamin tafsiri magana ta biyu in lafta za a zuwa nan abin da aka dora musu shine su je su yi abin da zai sa Allah ya yarda su amma wannan ruba ne ki Allah ta'ala ba zai yarda da su akan wannan ba kuma shi ne kake ganin su bayan suka suka tafi kan wannan inda dama alaka kiristanci da sufanci alaka ce ta kud da kud kamar yadda yake alaka shi'anci da yahudanci alaka ce ta kud da kud tazarar su ina jin waya ci ke shekara waya ci ke wata shida tazarar su fi abin nan shi'anci da yahudanci za ga dan wane da dan kani ya na huta haka uwa ɗaya uba ɗaya suke inda abdullahi bin saba al-yahudi ne wanda ya kwanci ya kyankyasi yahudanci ya an shi'anci wannan kuma da yawa daga cikin littafin shi'a masu tabbatar da haka sai haka kuma za a ga kiristoci a kan gudun duniya ka kaga mutum ba ya kan shi ba gula kafin shi ba takalmi wadda gudun duniya ne kullum da kyau ko kuma ya zauna babu babu haihuwa babu aure amma muka ga ana ta kama wasu a cikin coci kuma suna ta fada fada kuma ga shekaran bayan kama zanzana haka a saman ya tsala wadda duk abin da mutum zai yi yayi abin da aka sashi wallahi in dai abin da ba a sashi ba ko to kafar shi ta fara zamewa kenan sai da taimako Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu sai shar'i na hudu na karshe shine al-ilmu mutum yayi aikin kafin Allah ta'ala ya karba kenan duk kyakkyawan niyyarka da duk yadda aiki yake da lafiya ko jira da ke ko da duk imaninka dole kuma ka yi kamar yadda aka ce kamar yadda aka ce ke kana da ilimin abu sallar asar ta tabbata amma zai ce kai alhamdulillah ba gaskiya ya sami ciniki kada ka azhar din yau raka a takwas zai yi ta na zama ta yi ba Allah ya tsare wannan shine karshen babi da malam ya fassara mana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake mun yabta ghairu islami dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه باب وجوب الاستغناء باب الذي ثبت من واجبين كوداتو بمتابعة الكتاب كوداتو دبر لتاف القرآن شكري عن كل ما سواه تين ذاك يرفض دب أبن باشيبا kun gane ko ne abin da wannan babin zai karanta babin dubin istitna babin da zai mana bayanin wajibi ne ka wadatu bi mutaba'atul qur'an da bibiyar alqur'ani mai girma ya zama kawai ya ishe ka an kulli masuwa daga bin duk abin da ba shi ba akan wannan malam ya buɗe wannan babi mai zaman kanshi sai ya ce wa qaulin ta'ala kuma babin zai mana bayanin fassarar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa nazzalna alaikal kitab kuma lalle mu muka saukar maka da littafi wanda yake shine alqur'ani mai girma fi bayanan bi kulli shay wanda ke dauke da bayanin komai to da an saukar da alqur'ani yana dauke da bayanin komai sai na zo bukatar ka nemi wani abu isa ma ne ce babu wujubul istighna'i bi mutaba'atil kitab akan abin littafi kuma wannan shine littafin alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka suke haka Allah madauki sarki ya saukar da alqur'ani da yake wa nazzalna alayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun haka ake bukata kuma ka lura duk mutumin da yake ya kaɗaita mashayarsa ta zama al'kur'ani ne mashayarsa a kan fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da almajiran mazalar sulama to za a ga mashayi ta zama daidaitacciya zai zama uh, ba kamar rajul shaki suna ba ba za a ko rajul shaki suna akwai kuma rajulun salama ne rajulun hal yastawi wani masara zai su wannan shi ne abin da yake daidai qur'ani ya zo da bayanin komai amma sai ga wani rabar shi da ya karanta alkur'ani mai girma wasu girma ce hayya mata sun wani da kyau ko amma za a ga a kullum ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza yan jima ma jima kai su su ma zai ga gidansu ma mawuyaci a sanakon qur'ani biyu ko uku duk da cewa adadin su da ke gidan wasu kila sun ta sama goma kuma ba za ta rasa wasu littafan ba a ciki kila akwai jala'ilu kila akwai ishiriniya kila akwai diwani haka za a ga gida ana ta yi wani wurin ana ta karanta qur'ani shi kuma yana ta karanta diwani sai shi kuma yana ta karanta ishiriniya sai kuma yana ta karanta jala'ilu shi ne zai ce maka a kullum ya sauke zala'ilu amma da za ka tambaye shi a kullum ne yake karanta na qur'ani wanda yake wasu abubuwa cikin dalilin sunayen aljanu ne انت يوا اقول لك دلائل كو دلائل الحيران مي كو دلائل الخيرات مي ما كان قوانين إيه؟ ما حيران مي كو انا شوف مو نقدر ذات كان متى متى ازمي هو عباده الله انا سكرت القران شوف مو نقدر سيره سكرت ديوان ولو متى انا سكرت شيرينيا والله ما لميت wato mutum ya wa alkur'ani ne jina za a ga rayuwar shi daban take kun fahimci wannan da kyau ko rayuwar shi daban take kuma babu irin tsarin da ba za a faɗa ba a ce ai kuɗi ke aiko musu da shi ai kuɗi ke ba su za ka da sun fara gina masallaci da sun gama ai kuɗi ke aiko musu da shi kuma ka ce za ka ɗauki nauyin kuɗin motarsa ya kake duk inda ake ba da kuɗin a faɗin ƙasar nan ko a inda ba ƙasar nan ba kai ka ɗauke nauyin kuɗin motar su ku tafi da inda za a kwana idan dare ya yi ba zai taɓa nuna maka kuma da za ka ji su kowa ne su kaɗai sai ga suna cewa su masallacin da suke sallah a cikin wala san kasa gane kansa kullum za a tara kuɗi fi sabilillah amma amplifier ma batir batir da za a sa abin ya gagara sai ga su su kadai suna irin wannan firar da za a ce an tara kudin an tara kudin an tara kudin amma sai rasa inda yake shi ka zo da shi kamar zai sake bayarwa ba an yi gaji suna suna faɗan magana a ciki Allah ta'ala ya sauke da kida malamai kun ga bin alqur'ani da sunna shine abin da zai kawo haɗin kai baki ɗaya. kar ka taɓa jin a wata hanya da za ta haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya in ba hanyar da ta haɗa mutanen farko ba. Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu garin Madina fa a tarwatsa yake nan aus sun ja daga nan khazraj sun ja daga ƙananan ƙabilu ko ina ya riga ya sa shine ya mu usfa yakin ya ga mutum garin baki ɗaya garin ya zo ne babu babu tsaro kuma gaba ɗaya kawai Allah sallallahu ya haɗa kansu baki ɗaya لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين ولكن ما na بينكم kuma akan tauhidi fa ya hada su akan tauhidi ya hada su kiristocin nan da muka ce muku da muke ba ku labarin su suratu ali imran da suka zo daga natiran ina fata yi kuma ta bane shekaran ce ko da suka zo daga natiran suna zuwa masallaci da sallan suka wuce suka yi suke sallah suka fuskanci baitul maqdis kuma yace wannan Allah ta'ala ya zayyano musu kissar annabi jatumar annabi isa alaihi salatu wasallam ya zai ba su labarin annabi isa din kuma yace inna masali isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaq min rabbik fala takun min al-mumtari har ya zuwa ga al-mubahala cewar in dai ba su yadda da wannan ba to ayi mubahala mubahala shine a jefa tsinuwa a ce tsinuwar Allah ta hau kan makarici ko kan azalimi abin da suka ce ba zai yi ba su sun yarda a tura musu abin nan to a ciki Allah ta'ala yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum yace kace da su ya ahlal kitab kar ga ka su karan kansu kiristocin ba kungiyoyi ne daban-daban tun a wancan lokacin kuma har a yanzu kuma har a yanzu zazzafar adawa ce ta asibuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qawmun la yaqilun manyan manyan ka duba har a kasan nan ba sa ga maciji da juna tsakanin anglican da catholic akalla guda biyu har yake kasar nan dole guda biyu na ake majalisa za mu duk inda ake da su sai dai ga cututtukan nan guda biyu ko ba barkin so da kaje za ka samu masallaci guda ɗaya ne amma coci guda biyu ce ita ta anglican ɗaya ta catholic ko kam kamar kaje na nyc za ka samu masallaci guda irin na za musulmi duka kun fahimci wani daga amma su sai ka sami guda akalla ne ka samu guda biyu da na kafolik da na antolik kaga hatta tsakanin su kenan babu gano ciji da juna fimfim kun fahimci wani da ke ko balle kuma ta tsakanin su da wasu addinan sai Allah ta'ala ce qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wata kalma ce wannan Allah abu da illallah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولا شيء أبدا زي هذا كم متعني بكي amma mu ta karanta wa tasmu bi hablillahi jami'a amma ba ma kudurta ma'anarta a zuci an kasa fayyace me ce ce hablillahi din ko dai ya zama qur'ani ko ya zama hadisi ko ya zama ko ya zama la ilaha illallah duk ba ta cin karo da juna لا إله إلا الله بعض الموتى لشتنت في الله كما نزق ولنا إلى موتى دا مكذا عن جنجنا موين زامو شتو دا مسلم شبين أشي كنا وما أشي أنت نزق دا ومن مبا أقل بذي هرق المسلمين الله تعالى هرق المسلمين أكن توحيد روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها برضاء نقية ولو كان مصاحيا واتبعتموه وتركتموني ضللت وفي رواية لو كان مصاحيا ما وفئه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا روى النسائي عبد الرحمن ya عبد الرحمن النسائي يا yana cikin تافي manyan في من من يما nasa'i sunan garin su سنن قدن سنساء سنن شيء wanda ya fito daga wannan garin kenan sunan shi anna sa'i bi fatihin nun karka ce an-nisa'i kullu bi nun in ka ce ne mun mata kenan kun gane ko annasa'i wanda ya fito daga garin nasa yana littafin sa yana cikin kutubu sita da ake rasu littafin farko sahih bukhari littafi na biyu sahih muslim to wanne ne na uku shin turmudi ne ko abu dauda ko nasa'i kun mai kyau da kyau ko to haka malamai suke kaga dai a ciki littafin imamu nasa'i yana ciki sosai da sosai littafi ne wanda yake a shudan Allah وغيره ده وان وان دبانا سايبا يشيما يرويتو حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقم الله الله إرادة عنه سأل الله سكربت أجريش أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة لما يشي النبي إرادة عنه سأل الله سكربت أجريش يا قوان فلن تكد مع التوراة أهنه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كمشيني حليف مرضى الله صلى الله عليه وسلم نجيو وأنا باين sai na abubakar ya zama khalifa ya koma ga Allah sai na umar ya zama abin nan khalifatu khalifati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza yi kira shi amirul mu'minin shine farkon wanda aka kira amirul mu'minin a musulunci si umar ibn khattab yana cikin al'asharatu mubashirun bil janna mutane goma da suka karɓi certificate ɗin su shahada ta aljanna tun daga nan duniya daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ji Allah tsira da mace Allah a gare shi ya ga wani kallon takardar at-taura a hannun sayyidina Umar fa sai ce am tahabbikun ya ibn ya ke ibn Khattab shin kuna cikin shakku ne kuna cikin kokonto ne kuna cikin dimuwa saboda ya ga fallan at-taura a hannunsa Allah sallallahu alaihi ya ce yanzu kuna cikin shakku ne kuna cikin dimuwa kuna cikin rashin yaƙini ne laqad ji'tukum biha bai a naqiya na zo muku da ita fara kan fara tas bai bayda fara naqiya tas na zo muku da saƙon nan fariƙa na kawo muku ita fara kan walau kana musa hayya inda annabi musa ya kasance yana rayi wata ba'tumuhu kuka bi shi wa taraktumuni kuka ban dalaltu ai ku shi kaga Musa shine wanda ya zo da taura din kun gane wannan da ke ko annabi Musa alaihi salatu wasallam shine wanda ya zo da taura din amma duk da haka dubi inda annabi tsira da aminci Allah tabbata a gari yake tarbiyyanta da sahabbansa dama Allah ta'ala ya faɗa mana yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana ganin umar da wannan sai ya daka da tsawon ce me wannan me wannan gashi na zama da saƙon nan fariƙa fariƙal amma sau da yawa malamin zai ma ɗalibansa taujihi zai mai faɗa kawai sai ga ana cewa to din malam zai ne haka ko ba ke ba to malam bai mishi haka ba to zai ba malam baya kun yi ta da ɗaliban sa'i taujihi yake mishi ɗalibi ne zai wa malam kowace irin tambaya kullum taujihi ne wannan sai ce dan ne akan ne na zo muku da shi fara na zo muku da zaban nan farikal fariƙat a wata ruwayar laukanan musa hayya inda annan musa ya kasance a raye ma wasiyahu illa tibai ba abin da ya rage masa sai ne biyu ba abin da ya rage ma annan musa alaihi salatu salam sai ne biyu fa qala umar sai umar ya ce raditu billahi rabba yace na yadda da Allah shi ne addini wa bil islam dinan na yadda da musulunci shi ne addini wa bi muhammadin nabiyya la ilaha haka bai ce komai ba wannan abin ya faɗa dan ya san wannan shine abin da zai sanya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace rabitu billahi rabba kuma waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka qama iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya su ne kuma bikirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi da safe bayan يا إذا صلى الصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أكاس محمد ابن عبد الوهاب يربط لتفر سنسونا كتاب الأصول الثلاثة ده الأصول الثلاثة دي كنا الأول الأصل الأول معرفة العبد ربه والأصل الثاني معرفة العبد دينا والأصل الثالث معرفة العبد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ga wannan ya nuna mana kenan waɗannan littafai da Allah madaukakin sarki ya aiko kafin alqur'ani abin da yake naka shine ka gazgata su kamar yadda na faɗa mana a karatun shekaran jiya inda za a ɗaga maka littafin bible a ce ka yadda da abin da ke cikin wannan ka yi imani da shi sai ka ce ka yi imani da littafin injila sai ka ce ka yi imani da abin da Allah ya saukowa da annabi Isa alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kenan yanzu amma hukuncin karanta su hukuncin karanta a taura, ko hukuncin karanta zabura ko hukuncin karanta injila ne shi hmm? in dai da suna wani mutum ya ɗauki littafi ne ya karanta ya yi juwa a ziya duka za ya duka za ya duka za wannan kwata-kwata babu shakku a kan haramcinsa ina fata mutum ke nan ko kun gane wannan da kyau shi sai zama ga maimaita ba cewar ba magana wa mutum ya da dauko wani littafin ya shi zabura ta dole mai kula ki akwai wa'azi ciki a dinga karanta wa mutane ana ana abin da ita sai ga rubuta daga yana take yayi siraj ba ma kawai a wancan lokacin fa Allah sallallahu alaihi wasallam ya taura Allah annabi a hannun sayyidina Umar radiyallahu anhu ya daka mai tsawa to ina kuma ba a ce littafin a taura littafin zabura nan bayan bayan mutane a yanzu ɗaya kenan to amma kuma idan mutum ya karanta ne fa ko yana dubawa ne domin tattaunawa da yake da ahalin kitabi ina fata mun gano wani da kyau to shi kuma wannan ba ga kowa da kowa ba ne batun shi na kira comparative religious ko karatun addini na farko kafin ka shiga wannan sai ka koshi da bayani akan addinin ka shi ne abu na farkon farko tukunna ya zama na addinin ka na musulunci ka riga ka koshi da shi duk wata shubha za ka iya kare ta to daga nan ne za ka tambayi hukuncin ya halatta ka dinga karanta wannan ko bai halatta ba ana fata mun gane wannan to yan wa ku duba wannan littafi ba littafin a taura yana cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama sai dai Allah ta'ala bai sanya bai bai san sai sanya kare littafin a hannun malaman da aka da nan Musa alaihi salatu wasallam ya ba su kuma sai suka cancanta suka ƙara su kare ina ba ta mun gano wannan da kyau to ina ga karanta wasu littafin da ba wannan ba kamar karanta littafin littafin da aka yi wasu akan sihiri a ce ga wani littafi sirrin fi ga wani littafi sirrin waka ko kuma sirrin lakar ja'aku ko kuma sirrin lilafi duk waɗannan abubuwan masu halatta ko ba juyayya su duk waɗannan abubuwan haramun ne a sayar da su haramun ne ka kasa su kana sayarwa ba wa ma maganar yi amfani da su ba haka nan duk kasakasai da suke nuna batanci ga musulunci da ba su da alaka da musulunci duk waɗannan bai halatta mutum ya sayar da su ba kuma kaga kenan bai halatta yanzu mutum zai ɗabo waɗannan littafai na tsafin tsafi littafai da aka rubuta su akan fili ya ce to bari in ya sayar da waɗannan ba zai sake sowa ba a duk wannan bai ba kawai zai ɗebo su ne banka musu ta shi kenan Allah ya tsare baki da malamai suka ce idan dan karanta musu a taura ne a musu ilzami da ita baya don ka ji ka ƙaru ba to waɗannan ga waɗansu mutanen kaɗan a cikin al'umma wasu malamai suka ce ya halatta kun fahimci jumla ta da kyau in dan karantawa ne a yi musu ilzami da ita tunda Allah ta'ala ce kul abin nan fa tu bi tawrati fatluha in kuntu sadiqin ashe za su iya zuwa da ita su karanta amma ba su karanta dan ku karu ba a da a gane musu da ita hujja kamar da hadisi ya zo a cikin muwaffa na Imam Malik ibn Anas da a kawo wasu Yahudawa sun yi zina ya ka ce mai hukuncinta a cikin a cikin atawara sai suka ce shine a dinga jibin mutum da da takalmi dinga ɗago shi ana dukan shi da takalmi sai abdullahi bin sallam yake ƙarya suke a ɗauko a taura sai aka ɗauko aka ɗauko babban fada fadan ya karanta sai ya sanya hannunsa akan ayar rajin din ya karanta sama ya karanta ƙasa sai ya sanya hannu ya danna ayar abdullahi bin sallam ce daga hannunka na ba kwanzai mutane ne da ba amintaccen mutane bane kwata kwata kwata kwata ba amintaccen mutane bane الله تعالى يسوي كمان وهذا يدو دين بأ الله سبحانه وتعالى من ذكر عمر قاوية هنش أكم يدو ولا بسوى ده أبن ده أكي بقاتا كوداتو ده لتابع القرآن من جمع كوداتو ده لتابع القرآن من جمع كبردو ولا لتابع دبع القرآن من قال رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام باب ما جاء باب اللي يقول لي بياني fil khuruji na mutum ya fita an da'awar islam daga da'awar musulunci ya sanya ma kanshi wani suna ko ya sanya ma al'ummarsa ko ya amfani da wani sunan da ba musulunci ba me hukuncin haka ina fata mun gane wannan da ke ko wanda yake suna na musulunci shine aka sani to me hukuncin mutum ne hukuncin da ya amfani da sunan da ba na musulunci ba shine wazo shine shine a ce ya koyar da wata wata riga to wani dan kwallo da yake so sai zanya ma kanshi sai sai rigar mai dinga sawa a jiki sunan su waza Allah ta'ala ya wa qawlihi ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace huwa musulmi almuslimina min qabl wa fi hada kaga kenan babu yana da matashiya guda biyu zai mana bayanin ma ja'a fil khuruj an da'watul islam abin da yazo zai bayani na hukuncin mutum ya bar awar musulunci ya bar sunan musulunci ya amfani da suna wa qawlihi ta'ala da kuma Allah ta'ala da yace huwa sammakumul muslimina min qabl kaga wannan ayar tana ƙarshen suratu al-hajj Allah madaukakin sarki yake cewa wa jahidu fillahi haqqa jihadi a yanzu mun samu ismu zahir ko وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل منذ كأركنا ولفظ هو شيني وند إسن يوم سونا مسلمين من قبل تنتني وفي هذا لكم تكون التافي تشو واي ونا تندا شيني الله كما النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام Hmm? annabi ibrahim ne sanya muku suna musulmai ko kuwa allah subhanahu wa ta'ala ne sanya muku suna musulmai allah ta'ala ce wa jahidu fillahi haka jihadi huwa jika ku shi allah shine wanda ya zabe ku saboda mai aka ce saboda huwa ya koma ga allah huwa jika ku wa ma ja'ala alaikum fi dini kuma kwata-kwata bai sanya muku ba a cikin addini min harajin makunci ko kaka yake shi wa kenan shi Allah subhanahu wa ta'ala millata abikum ibrahim shi addini kuma shine addinin baban ku annabi ibrahim huwa sammakum muslimina shi ne dai wanda ya sanya muku suna musulmi shi wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ga ga dalili bai koma ila aqabi mazkur ba inda aqrabu mazkur shine ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl amma kuma ka dubi siyakin maganar ana magana ne da Allah subhanahu wa ta'ala wa jahidu fillahi حق الجهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم wannan ita ce maganar galibin malaman tafsiri kan cewar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya sanya suna musulmi Allah ta'ala ce huwa sammakum muslimina shi Allah shi ne wanda ya sanya suna musulmi min qabalu wa fi hada haka ne ya sanya muku suna musulmai a cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma to yanzu wanda suna ko mutum yake nema ba zai bar wannan sunan da Allah ta'ala ya sanya mashi ya je ga wani suna kun gano wannan da kyau ko to shi ne abin da ya karanta mana ya bawwaba mana ya mana matashiyar hadisi din an al-harith al-ash'ari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة إلى شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جفا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة قيل شبر فمات فميتته جاهلية انا الحارث الأشعري أن قرروا حديث لك حارث الأشعري الله تعالى قال مشيئته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga manzo Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lalle manzo Allah ya ce amurukum bi khamsin ina umartar ku da abubuwa guda biyar Allah wa amarni bihim Allah madaukin sarki ne ya umarce ni da su in sanar da ku su abu na farko as-sam'i abu na biyu wata abu na uku al-jihad abu na hudu al-hijra abu na biyar al-jama'a yace a sami ku ji ku amsa wa ba'a kuma ku bi muddin shugabanni suka ce muku to ku ji kuma ku amsa muddin wannan abin bai saba musulunci ba ina fata mafi hisayen muddin bai saba musulunci ba to ku amsa kada ya zama ne shugaba da magana ta kai Allah ku kyale shi ba a ma ji ba balle a amsa ku ji ku amsa wal jihad kuma Allah umarta ku da jihadi jihadi kuma ba ta'addanci ba ne, jihadi daban ta'addanci daban kuma fahimci wannan da ke ko jihadi ba ta'addanci ne, abin da yake jihadi daban abin da yake ta'addanci daban abin da yake jihadi musulmai ne suke yi abin da yake ta'addanci kuma da musulmai da wanda ba su musulmai ba duk suna yi ina fata mun bai ce wannan da kyau za su yadda za ka ce abin da bush ya yi a iraki ko abin da ya yi a afghanistan wannan ba ta'addanci ba ne kuma ya tona da kyau ko ko abin da isra'ila take yi a falastin a ce wannan ba ta'addanci ba ne wannan tsabagen ta'addanci ne shine malam bawan a ta'addanci ana fata mu fahimci wannan da kyau yau raka jihadi daban ta'addanci daban ana samun shi a kungiyoyi iri daban-daban akwai su a manya-manyan kungiyoyi na masu fatocin gidajen kwayoyi a mexico tsakanin america da mexico ana ta fafatawa akwai su kungiyoyi iri daban-daban a kasashen duniya na ta'addanci akwai kuma wanda yake akwai kuma musulunci da ba jihadi da ba zai rata jihadi ba musulunci ba ba ta'addanci ba ne ina fata mun fito wannan da kyau ina umarta kuma da jihadi wal hijira ina umarta ku da hijira muddin mutum ya samu kashi a inda ba zai iya yin addininsa ba su sai hijira ya bar wurin ya je inda zai samu ya yi addininsa ku lura addininsa abinda Allah ta'ala ya dora mishi akwai abinda Allah ta'ala ya dora mu wani kai bai dora maka ba ba wanda kake shugabanta an ba iyalinka ba kaga abinda Allah ta'ala ya dora maka daban akwai akwai wanda yake jagoranta kuma state a ce shi kadai shine lambawan a jiha ko shine lambawan a ƙasa kaga abinda Allah ta'ala ya dora mishi daban sai kuma abinda Allah ta'ala ya dora maka da farko yanzu ana magana ne kai abin da Allah ta'ala ya dora maka in kana rayuwa a inda ba za ka iya yin abubuwan da Allah ta'ala ya dora maka ba to sai ka bar wannan wurin ka je inda za ka iya yin abin da Allah ta'ala ya dora maka wal hijratu baqi ila an taquma sa'a wal jama'a ina umarta ku da ku rike jama'a kada ku rabu ku haɗu kada ku rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tafiya sai ya je inda za a yada zango inda za a dan sauka a huta haka inda za a dan sauke kaya a huta da aka sauke kaya din maimakon a huta a gindin bishiya guda sai ya zama da mutum biyu su ware can gindin wasu bishiya mutum uku su ware can mutum uku su dan ne sai rasul ce wannan rabuwar taku akwai shi a ciki a taru wuri guda yan uwa a ce rabuwa zama da za a a huta a ce mutum biyu su dan kowane din na wannan su je can rasul ce a a taru wuri guda kenan musulunci bai yadda da rabuwa ta zuciya ba bai yadda da rabuwa ta gangan jiki ba hatta hutawa da za a yi a zauna a samu ƙaton gishi sai a zauna gindin ta gaba daya a ba ce biyu suwa ne ta uku suwa ne ta nan ma rabuwa ce na sulama ya hamra ba Allah ta'ala ya sauri Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗin su akan littafin sa a magana yake cewa fa inna man farqa al-jama'a yadda al'amari yake fa duk wanda ya rabu da jama'a ida shibirin daidai da ɗani guda haka shibir kenan ko faqad kala a rikatar islam na unqi hakika ya cire rigar musulunci daga wuyansa ya cire rigar musulunci daga wuyansa illa an yi raja har sai ya dawo kenan ba musulunci ne zai bi shi ba shi zai dawo ya bi musulunci da wa man da'a bi da'awar jahiliya duk wanda ya da'awa ya kira irin na jahiliya farko fa innahu min jusa jahannam to shi yana cikin tarkatan jahannama ya jahiliya farko suke ya bani wani ya bani wani ya bani wani Allah ka kawo bai wannan da kyau eh kowace tana alfahari da kanta ko kowanne gari yana alfahari da duk wanda ya waɗannan al'amura yana cikin guguwar jahannama yana cikin gufananin jahannama Allah ta'ala ya sauke baki da to yanzu ya ina fatan kun fahimci magana ta sosai wannan kabila ce alfahari da wannan kabilar wannan kabila ce alfahari da wannan kabila kar ku manta akwai sunayen da Allah subhanahu wata'ala ya kira kamar da zamu je mu karanta a gaba kaɗan al-ansar sune mutanen Madina al-muhajirun sune mutanen Makka sai wani abu ya faru sai mutanen madina suka ce ya lal muhajirun mutanen madina mutanen maka suka ce ya lal muhajirun mutanen maka suka ce ya lal ansar ya rasul ce abu da'awar jahiliya wa ana bayan azhurikum yanzu irin kururuwar jahiliya ko kai yi ina cikin ku wanda yake waɗannan fa Allah ta'ala ya zaɓe su yace wasabiqul awwaluna min al-muhajirin wal ansa. ina son mu ɗabbaka wannan ne a aikace abinda bakamu yake cewa ku ya ku banza bakwai ne mu ne hausa bakwai mu ne mutane ku ba mutane ba ne ana faɗa wannan ko ba faɗa wannan wannan ne a wannan karatun da muka yi da'awar jahiliya wannan tsantsagorin da'awar jahiliya babu wani wasa irin wannan tsakanin ganawa da sokotawa ko tsakanin nafawa da katsinawa ko tsakanin gobirawa da waye wannan duk da awal jahiliya ce ba su da alaka da musulunci ba ke sai ga musulunci ya ta ya rubuta tsada ya rubuta duk waɗannan abubuwan da suke jahiliya dan gaba da da suke samu kuma duk wani kira ne da ba na musulunci ba waɗanda Allah ta'ala ya kira ba a musulunci al da al-muhajirun Allah madaukakin sarki ya ce da su wata hatsaniya ta shiga tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal abid bi da'wal jahiliya wa ana bayna abhumkum balle talawa da ba'ambace su ko sokwatawa <clears throat> waɗannan su ce ku kuna da shi waɗannan su ce ku ba ku da shi wasu shi ya roƙa musu wannan duk ba musulunci ba waɗannan wasannin da ake da fatar baki duk da awa ne na jahiliya Allah ta'ala ya tsare mu baki da kuma irin waɗannan sunaye da ake magana da su kawai sunan da aka yi dake amfani da shi Shi ne sunan da abin da za ka yi dan kai bayanin kanka kai bahaushe ne eh kai wata kabila shi ne bahaushe ne shikenan amma mu hausawa mu ne mutane duk wanda ba mu wani kabila ne sai da haka ma an wani sallah za a ce kai kabila kuma kake bi sallah ba ne ce ba zai ciyar kan kabila ba to haka wannan ba musulunci ba ne ko kuma a mu haka za ka dinga jin ba su ta iri daban-daban a ce su wani yanci rani ne su wani ba yanci rani ba ne ko akwai waɗannan ko akwai waɗannan maganganun ko babu duk waɗannan jahil duk da ayar jahiliya ce gaba ɗayan ta ba musulunci ba ne amma ku duba ku da aka irin wannan da'awa din yadda ta ta hana ƙasa ci gaba baki ɗaya kaga dai akwai da'awa baladiyya yan ci zalla ɗan ƙasar ta shine naka an ɗauke ka da tunanin addini an mai da kai ɗan ƙasa kuma wannan hatta a cikin ahlus sunna illa ma rahima rabbuk alfahari da ƙasa ba yace shi Najeriya ne shi dan Najeriya ne shi Saudi ne shi dan Saudiya ne da duk wanda ba dan Saudiya ba ba kaza yake ba shi Yaman ne dan kasar Yaman ne shi kuma Kuwait ne shi dan kasar Kuwait ne shi kuma Amurka ne dan kasar America ne Tanzania da kowanne ɗaya da mutane kaza duk waɗannan da'awan jahiliya ce Allah madaukin sarki bai saukar da wannan abin da aka tambaye ka daga wata ƙasa kake Najeriya shikenan muddin in ya wuce wannan bayani dan kai bayanin kanka to ya wuce koyowa alqur'ani dan koyowar alqur'ani ita ce wa qaba'ila li ta'ara Allah ta'ala ya sanya ku kabilu kabilu don ku fahimci juna ku san juna a wace kabila kake ne yana a Hausa Fulani shi ke nan kawai amma kuma abin da ya karo akan wannan ya zama zahiriyanci ya zama mafusanci sai da mara mutum yana ta surutu mala'iku suna ta rubuta mai zantuka da yake na jahiliya فقال رجل سيون متين يا رسول الله يا مالك الله وإن صلى وصام يا مالك الله وأنا متين كولا إن صلى يأذني قال وإن صلى وصام أنا صلى متين كولا إن صلى يأذني فادعوا بدعوى الله ku kira junanku ku yi amfani da abin da Allah ta'ala ya kira ku ci allazi sammakul muslimin wanda Allah ta'ala ya kira sanya muku suna musulmai almu'minin mummune ibadallah zama mummune bayan Allah wannan ko a sunaye ko a bangaranci ko a ko'ina ko a mazhaba da aka ce me kike mazhaba ka sai ka bar mazhaba kadai to ya akan wannan ya zama rikici mai mazhabarka malikiya misali ba ka yi bayani ba to cewar duk wanda ba malikiya yake da ko duk abin da ya saba malikiya kai kasuwa ya zama jahiliyanci mai mai shi ce mazhabarka hanafi kaga ba shi ne lita'ara ko dan ya bayani mazhabarsa ba yayi ba ka ba dai an tambaye shi ba da da ba kun gane ko to amma ya ce kuma duk wani wanda ba ba hannabe ba ba mutum ma su wannan jahiliyanci ne to haka kuma za a ga waɗannan abubuwan ga suna a ko'ina ka duk wata dasisa da ake magana a ce jam'iyyun adawa ku yi jumlar adawa ƙiyayya ke nafa amma ina wani wurin da shi a ce masu hamayya da juna ina musulmi ina adawa da da wanda ba musulmi duk irin waɗannan abubuwa jam'iyyanci wanda ke cikin jam'iyyarsu shi ne nashi wanda ba jam'iyyar su ba nashi bane wanda ke garin su shi ne nashi wanda ba garin su ba nashi bane wanda ke kasar su shi ne nashi wanda ba kasar su ba nashi bane wanda ke kabilar su shi ne nashi wanda ba kabilar su ba nashi bane wannan tsabagen magurin ciki kuma ku duba ku ga abin har ya kai ana shakkun bin juna sallah ba jin da sunna sun zo ta wanke zukatan mutane akan wannan ba to amma ku lura abubuwa da yawa sun kafe har yanzu ba su ba su ba dubu auratayya yana ganin da iba wani wanda ba dan kabilar su ba wanda ba dan kabilar su wanda yake ya rike yana da addinin mutunci kwara ya ba dan kabilar su wanda yake tayi marisa ta shakar su za ga abin ba wata kabila ɗaya da mu cire maka bidiyu su suna duk kabila haka suke ku kenan kun ga har yanzu akwai jahiliyanci tukuru maguzanci tukuru a cikin al'umma kuma rasul ce duk wannan abin nan tokar jahannama ce mai tambaya ce wa in sallah wa sam ya rasulullah wanda in wannan ko da ya sallah ya azumi a rasul mai ce wa in sallah wa sam ko ya yi sallah ya yi azumi ba shi da nan yi magana za a ci to ayyana sallah ka ce da shi kaza ayyana sallah yana azumi a rasul mai ce ko da ya azumi ko da ya sallah ya azumi sai mutum ya ce fadu bi da'wallah ku ku kira kanku da kiran da Allah ta'ala ya muku allazi sammakul muslimina shine Allah ta'ala ya sanya muku suna musulmai almu'minin ya sanya muku suna mu'mini ce ya ayyuhal ladina amanu ko ba kai fada ibadallah ya ku bai Allah wani hadisi imam ahmad imam turmudi duk sun rawaito shi kuma wa qala hasan sahih yace hadisi ne sahihi wa fi sahih kuma ya a cikin sahih bukhari da muslim man sarat al jama'a duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi da shibiri da ya da ɗani guda ya rabu da al'ummar musulmi famata ya mutu huta jahiliya to mutuwarsa ya yi mutuwar mushe ne ka san mushe sai dai a jaji a ji abin yi can wajen gari a ji abin yi don kan makoyi Allah ya sauke wasiri a cikin da wannan din cikin bukari da musulmi kenan rasulun yake cewa الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يزيد الدعوة الجاهلية جنايات الجاهلية ضافي العالم إلا تشكركم قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجرين وأنصاري وقال المهاجرين يا للمهاجرين لا يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أذكركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال أبو العباس أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي شابغر ما يجي كل ما خرج عن دعوة الإسلام duk abin da ya fita daga kiran musulunci duk abin da ya fita daga wajen musulunci da kiran da musulunci da kiran da alkur'ani ne min nasabi kamar dangantaka ai su ne manya a su ne manya a gari ya zama na family su shine family kamar da ake faɗa ko ai family su wani sai zama na wannan kuma ya zama shine abincin kawo abincin koro ai baladin ko ƙasa ko gari ya zama na shi ana suna ana magana ne akan garin su shi garin su kaza ne shi garin su kaza ne shi garin su kaza ne ai jinsi ko wani jinsi ko jinsin su ko kabilar su ai mazhabin ko mazhabar su ya zama da shi baya da'awa da komai sai da mazhabar su au tariqatin tufa dishan batan gefe da ake da shi da malamin na santa ke ko malamin ce ko ka ga wani da an yi magana da an yi magana kafin gajin musulunci a bakin shi ya ce maka shi shi tijjani ne kawai shi ke kyashe bai san wani abu musulunci ba in ba in ba ɗari shi ba duk irin waɗannan fa huwa min azail jahiliya duk tarkace ne na jahiliyanci duk ba a kiri da wannan kai waye mu musulmi ne kun kai tuwa da ke ko ba an kammala ba eh mun ji a musulmi akwai mazhabobi da yawa kai wacce kake bi ahlus sunna wal jama'a Allah ba kun fahimci wannan da ke ko eh kace ne ai shiru ka ji na bar bari da yake ba a cewa ai din bayani bal yake cewa lam sama muhajiri a lokacin da wanda ya hijira shine al-muhajiri wal ansari lokacin da ake musuma tsakanin muhajirin da ansar mutane ɗaya suka yi fa qala muhajiri sai ɗaya daga cikin waɗanda suka hijira yace ya lal muhajirin ya ku waɗanda suke yi hijira ma'ana su fito su taimaka mishi tunda yana faɗa da wanda yake al yan garin madina wa qala al sai shi mutumin madina ne ce ya lal ansar ya ku mutanen madina ku fito ku taimaki dan uwanku qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abi da'wal jahiliya yanzu irin wannan kururuwar ta jahiliya kuke yi wa ana zauna baina abdurkum Gane a cikinku. cikin ku wa ghadaba lillahi ghadaban shadida annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi fushi mai tsananin gaske akan haka daga irin waɗannan bi halatta ba da'awa da sunan jam'iyya wanda ke jam'iyyar su yana tare da shi wanda bai jam'iyyar su bai tare da shi wannan maguzanci ne tsagwaran shi shi karantar shi wannan maguzanci ne mai zaman kanshi wanda ke kabilar su shine mutum wanda baya kabilarsu ba mutum bane wannan jahiliyanci ne tukun kuma kowace kabila a duk inda ka same ta zaka same ta yana cikin waɗannan mugayen dabi'un hakan ne idan gari ne sai da yaji ko kuma dan gari kaza ne zai muku sallah kuma da ke za a ana samu wannan a birane ana samu wannan a ƙauyuka za ka samu ƙauyuka uku hudu biyar amma za ga an tsani wani gari wataƙila kowa ko wani abu da suka yi shekara ɗari ba ko shekara kaza wanda yake musulunci ya riga ya goge wannan ai riga an manta shi amma sai a ce su yan garin ba sa ba da sallah ina fata mun fahimci wannan da ke ka yan uwa dole a tafi irin waɗannan mugayen wasanni da ake yi tsakanin yan jam'iyya kaza da jam'iyya kaza tsakanin yan gari kaza da yan gari kaza tsakanin nufawa da katsinawa tsakanin kanawa da sakkwatawa tsakanin kanawa da zage dugi kun bai wannan da ke ko duk waɗannan da e eh? tsakanin fulani da bare bari duk dai ga shi duk waɗannan jahiliyanci ne duk yana cewa zuwa ga alfakharu bil ansar mun karanta cikin masail jahiliya allati qala fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma alaihi al jahiliya Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu kuma Allah ta'ala ya sa mun hannu daga waɗannan al'amura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu